يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا أكيد بنكر أتم نبي بير آية القرآن من جرما أولا مثلا البركة على رمضان أيوه sha uku ga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi ne aya ta ashirin da biyar cikin sura ta goma sha biyu suratul yusuf alaihi salam wanda za mu ɗauki karatu daga nan insha Allah ta'ala har zuwa kan aya ta ashirin da tara kafin bayani akan ayoyin mutan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبادا قدت قميصه من جبر وألف يا سيدها لدى الفهام قالت ما فشهد شاهد من أهلها إن كان قريب أختا فصدقت فصدقت وهو من الشاهدين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه مد من كبر قال إنه من كيدكن لذنبك إنك كنت من الخاطئين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشف واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wastaba qalbab abin nufi da annabi Yusuf alaihi salam da matar sarkin Masar suka yi rige-rigen zuwa bakin ƙofa. a daidai wannan lokaci da suka yi rige-rigen zuwa bakin kofa shi yana rige-rige ya sami damar da zai buɗe kofa ya fice ita kuma tana ƙoƙarin cin masa ta riƙe kada ya fita Allah yake ce mana wa qaddat qamisahu min dubu sakamakon haka ta yaga masa riga ta baya kenan ta kuma rigarsa ta ja a ƙoƙarinta na ta rike shi kai ya fita har ta yaga masa riga ta baya a daidai wannan lokaci da suka yi rigirgen zuwa kofa ta bakin bahaushe sai aka yi kashi me ya faru wa alfa ya sayi da ha ladalba sai suka sami mai gidanta mijinta a daidai gurin ƙofa da ganin haka ta faru mai ta ce Allah ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun ali ni ina ga mai gida babu sakamakon da ya dace da wanda ya yi nufin farma matarsa don yin zina da ita face a sanya shi a kurkuku ko kuma a ɗanɗana masa azaba mai rai ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka yana ambata mana ita wannan aya mai girma cewar matar sarkin masar da ita da yusuf sun haɗe a ƙofa shi yana ƙoƙarin gudu kan abin da ta kiraye shi na buƙatarsa ta yi mata wato an ibiya mata buƙatar sha'awa izina da ita ita kuma ƙoƙarinta na tacin masa ta kama shi ta sirsa ta shi sai ya yi abin da ta nema sai suka haɗu da mijinta a daidai ƙofa a daidai lokacin da ta riga ta tukume shi har ta ja masa riga rigar ma ta yage ta baya wannan abin da ya faru sai zama hujja da dalili ƙarara a fili bayyananne cewar wato ita dai ta dage a kan cimma biyan buƙatarta kamar yadda annabi yusuf ya dage a kan kin abin da ta nema da ya zama cewar ba su haɗu a kan abu guda ba ba a samu daidaitar ra'ayi ba tsakaninsa da ita wannan rashin daidaiton ra'ayi tsakaninsa da ita da har ya ya gudu ta biyo shi kuma aka yi sa'a suka ci karo da mijinta ya zama dalili na wato ainihin wanke bawan allah annabi yusuf dan idan har ta neme shi ya amsa bukatar za su yi su zama ba wanda ya san abin da ko to da bai amsa mata ta ba shi ya jawo har aka samu maganar wato cikumar da aka yi masa har aka ga masa ba? to amma wani abu ne da ba a kan idan waɗanda suka ga haka aka yi ba shi sarkin masar ba akan idansa wannan abu ya faru ba gaba daya ƙarshen fim ɗin ya gani amma bai san mafarinsa ko to a daidai haka da ta faru Allah ne su subhanahu wa ta'ala da yake ce dama ya yi haka ya sa masa gamsuwa da hujjoji da dalilai na shari'a na bai dace idan da ita ba Dan ya kautar da shi daga wannan mummunan abu da aka nemi to don cikar wannan kariya da allah ya baiwa wato annabi yusuf sai wannan abu ya abu na gama wani abin za a iya kalla a hujja da dalili da shi don sanin cewar annabi yusuf bai fayi abin da aka nema ba Dan kwada ya je mata da ba wanda zai san abin da aka ba ne amma da bai biya mata ba gashi yanzu ana maganar an ya samu riga to amma wari rigarsa wani abu na zai iya kaci kushin ta ci kuma shi ne saboda jin haushi ya neme ta abin ya mata ciwo ko ku a'a gaske ne shi ne yake amsa buƙatar ta a ƙoƙarinta na ta ja shi ƙarfi da ya ja mata buƙatar ta haka ta faru shi ma ba abu ne gare ba farar da gare to Allah subhanahu wata'ala sai yake farar da da yayin da ta fuskanci cewar ga mijinta kashidu ga yusuf da ta yaga wa riga ga ita da take shugaba a kan yusuf matar mai gida ga mai gida to ya za a yi ina mafita tunanta ke sai wato ainihin ta juya al'amari na ya za a yi ta lullube matsalar da ta faru ya za a yi ta share wa kan kanta yiwuwar zarginta da wani abu a cikin wannan harka sai cewa ta da sarki mijinta wani sakamako kake ga ya dace a yi na horo ga mutumin da ya nemi biyan bukatar sha'awa da matarka ni kenan ko to ai babu abin da ya dace da shi irin aje a garkame shi a kurkuku ya ɗanɗani zaman kaɗai ko kuma a gallaza masa azaba iga yanzu to a daidai wannan lokaci sai masa ƙage na ya neme ta da zina wanda alhali ta ce ta neme shi da zina amma ya za ta kuɗe wa kanta wannan matsala ta nuna ita ta gari ce shi ne watsatse sai ta yi aiki da wato makirci irin na mata sai kuma ta shirya mata ƙai to ga wata sabuwar jarraba annabi yusuf ya faɗo cikin Allah ya kubutar da shi daga neman sai ya yi zuka ƙarfi da yaji a ƙoƙarinsa na ya gudu Allah ya kawo mafita maganar sirɗin aizana ya ƙare to za a tsaya iya nan a sai samu kuma ya ɗoro yanzu an tare daga maganar ma ya yi ƙoƙarin da ita ko ta yi ƙoƙarin ya yi da ita an dawo kan maganar ya tabbata dai ya ma nemi ya yi ba zato ake ba a yi wanda mataki za a ɗauka abin take ƙoƙarin ta nuna ki saboda su cewa ta nuna shi ya neme ta da zina ba ita ta nemi. shi kuma wannan abin da ya laifi ne babba da ya cancanci horo da azabta to bayan wannan na ta yi ƙagenta kuma ta faɗi gaɗi na hukuncin da ya kamata a yi a kan wanda cewa ƙage to a sai daidai faɗin da sai cewar ƙalar ma da za man ara da bi ahalika su'ad malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji kansu da rama ike cewa abin daɗin a nan ba cewa sai menene sakamakon wanda ya aikata mummunan aiki da iyalinka ba shi ne abin daɗi ita da kanta a maganar ta ta wanke shi menene sakamakon wanda ya yi nufin farma iyalinka an fahimta ko allah sai ya kawo wata mafita ta wani salo daga bakinta ta kore wa annabi yusuf cewar faruwar suna an gane ko amma tana so a lokacin tana nuna cewar tabbatar da shi ne ya neme ta ba ita ta neme shi ba ma'ana dai maganar faruwar suna ba ta ita ba a yi ta an fahimta ko Ka ga nan magana ta ta a ji hankali ta cewar wannan ba Allah bai kai ga yin zina ba an samu mafita ta nan sannan kuma shi ya samu kubuta daga yiwuwar a ci gaba da kokawa da shi a kansu ya yi abin da bayyana su sannan bayan haka ita sai zamanto an samu kubutar ita ta kubutar da kanta cewar neman ta aka shi ma ta kubutar da shi cewar bai kai ga yanzu nan ba a daidai mallon lokaci an fahimta ko saboda haka inda ake ja'in jaɗin yanzu wani hukunci za a yi wa wanda ya yi nufin zai lalata da matarsa kai sarki alhali bai kai ga yi ba wani hukunci za a yi ga wanda ya haka to shi ne na cikin ita tana da zaɓi ko a ɗauki sashi a kurkuku a garƙame shi je zaman kaɗai da ƙuncin rayuwa ko kuma a ɗauko wani salo na azaba daga azabtarwa a yi mata jikinsa ya gaya mai to wannan a daidai wannan gaba nake cewa ta yi wani abu mai kama da abin da bai yiwuwa ta yi wani abu wanda zai iya karyata ta me ya shi so da ne? mafi yawanci da wuya bai da saukin wato faruwa a ce wanda yake ƙarƙashin mace yadda aka san mata da idan suna da mukami da matsayi a ce ga wani mai mata yarinta a gida kuma a ce shi ne zai ƙarfin halin ya ce yana son ya biya buƙatar sha'awa da ko wannan bai da yadda za ka ɗan kuskure kaɗan a irin yanzu kai fakin ɗin mota ba inda ya kusa bai ba a ƙare maka takas ko a zo ana jiran ka za a fita kai jinkirin zuwa ka ji ba daɗi a ce wannan ce kuma za ka ci wa so kake ka biya buƙatar sha'awa da ita haka iya gaya mana ina da sauki <laughs> eh <laughs> ta ce ko ai gidan ce ba ba mai gidan ba ba ta gidan ba ko ai gidan ce saboda su ma mukamman su iri ɗaya na iyayensu a kan mai musu aiki to wannan abin da ya faru shi ma wani alama ne da ike nuna cewar in ku har kaga yaron gida ya iya gaya mace ko ya iya kwatanta alama na cewar zai biya bukatar sha'awa da matar gida to kofa isamu da gare ita ta ba shi damu ko to wannan ke sai abin da ayata ke koyar da mu ayata tana koyar da mu bayani a kan gaskiyar nufin annabi yusuf alaihi salam na ya cibire ya yi biya wa matan nan buƙata. ce wata gaske ya tsakaninsu da allah har bai da bukata wato ainihin biya mata akan abin da ta ne? sannan bayan haka abin da yake tabbatar da wannan gudun da ya gaya, ya kuɓuta ya tsira daga wannan abin da aka nuna an fahimta ko wanda har ya kai ga aka ya ga mai sannan kuma wannan yana mana bayani tsananin kudura aniya na ita wannan mata akan lalle ta tubure sai an yi zunirai wanda har hakan ya kai ga ta yaga wa wanda take so ibiya mata bukatar sha'awa ne ko sannan bayan haka wannan aya Allah ya yi mana bayanin ta dan a gaya mana kubutar annabi Yusuf daga kufantar babban laifin da wato iji tsoron Allah yake kokarin ya fushe sannan wannan aya tana sanar da mu wannan mata a ƙarshen al'amari inda ta ga annabi Yusuf ya saba mata kan buƙatarsa ta kuma ƙare da yi masa ƙage sannan aya tana sanar da mu cewa da ana ɗan ba ko a sa har ma gashi muna ji an wani ya yaga wani ba riga mai sa yaga an fahimta ko sannan wannan aya tana sanar da mu cewa sa mutum a kurkuku ina ɗaya daga cikin daɗaɗɗun horo da akan yi ga wanda ita tabbata sun yi laifi sanya mutum a kurkuku a garkame shi a ta dalilin ya yi wani abu mara kyau abu ne da ɗaɗɗe tun lokacin sa na biyu su ƙasashe haka mun jima a lokacin fir'auna da musa shi ma yana cewa zai sanya shi a kurkuku sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa watsattsun mutane masharranta sau da tari akai-akai ya zama musu ta'ada ƙoƙarin yadda za su da aibata na gari ta ɓata maka suna a gurin gama garin mutane da gurin masu matsayi saboda wannan abin da wannan matar ta a gurin mijinta wanda yake babba ne a gari idan da wani abu da yake tunanin zai yi da yusuf a cikin harkokinsa na shugabanci to bari a ɓata yusuf kafin ba a kai da wani banda wannan bar ta bata yusuf ba mijinta da ita da suke tare ba wani ma a waje ga magarin mutane sa ya allah waje da yusuf ko a ce ka jira allah ya rana bai rasa ci ba a gidan nan bai rasa sha ba da kulawa ana haba-haba da shi kamar ɗan da suka haifa ka ji da yadda zai yi ko to haka masharranta suke idan suka so ka biye musu a harkar su ta sharri ba kai ba to za ka yi jin kuma wato bibiya mummuna da kokarin sai sun aibata ka a gurin al'umma saboda suna ga ai matsalar da ta ake kallon su wa ko na banza gyaruwa da nagartar idan da duk kowa haka yi da ba a nuna su ba da ba aibata su ba ba an fahimta ko wannan abin yana faruwa a kodawar lokaci a kodawar lokaci a baya bayan yan shekaru kaɗan akwai ba allah da ya jajirce a kan masu harkar wasannin kwaikwayo matsayinsa na ma'aikaci na hukuma ita rawa wajen daƙile ɓallata-ɓallatan da suke faruwa ƙarfi ta yaka koma da cewar ai yana neman wani Ayi ka za ka an fahimta ko saboda ne ya za a yi shi ma a lalata shi me za a yi shi ma a zuban mata kima to irin wanda ba za ka yi suna faru haka in a aiki na gwamnati aka samu wasu dandazon ko tarin wasu ko haɗin kan wasu 'yan ma'aikata a kan za a shirya wata cuta ya ka fahimci wani in ka bi teburin ka ba za ga abin da ake da fa matsala ya ce a? Ah, ya za a yi a share shi man an fahimta ko sai ce to sharar wace ta a bari ta wanda dalili ya sa ko ya ɗau hutu a shirya abin da za a yi ko ko kuwa a'a ai ga za a yi masa yadda za a ce bai tantance zaman ofis ɗin nan ba kaga daga bashi ba wani ne wani kuma dama namun ko to haka za ka ta ce irin waɗannan bakin ne to haka masharanta su ko wanda yake watsatse idan ya so ka shigo tafiyar ta watsewa a watse ta da kaki ka nuna ba shi ne abin da ke tofu kuma sai kai ka jiyo kan dan yake za ka je ka faɗa za ka tuna masa asiri to bari kai ma ilala ka ka in ba magana ta ai dukkan wajja ce wani kare ne ba bara ba kowane gauta jami ne an fahimta ko to Allah ya kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya وشهد شاهد من أهلها Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana cewa qala hiyara wa dafni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin abin nufi da Allah yake qala hiyara wa dafni an nafsi bawan Allah annabi Yusuf amincin Allah ya tabbata gare shi yace ita ce ta nemi in yi lalata da ita ba ni na neme ta ba a daidai wannan lokaci da ya faɗi wannan magana na musa abin da ta faɗa na cewar da wani sakamako ya dace da wanda nufe ta da zina take yake cewa ni ba ni na nufe da zina ba E, eh, ta ta neme ni da zina an fahimta ko ana yin haka aka ce wa shahida shahidu min ahliha sai wani daga cikin makusantanta ya yanke hukunci akan wannan abu da ya faru ta wani salo ta hanyar kafa hujja da kallon abin da ya faru na yaƙewar rigar annabi yusuf ya ce ni ina ba a duba yaƙewar rigar nan in kana su hukun da min kubin idan rigar nan ta haka da aka yaga an yaga ta ne ta gaba ta gabansa ba ta bayansa ba ta sadaka ita ce da gaskiya neman ta ba ya ta neme shi wa huwa min al-kadhibin ƙarya yake da yake ba shi bane yana cikin makar ya faɗi wannan to a bayanin wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma ina labarta mana cewar bawansa annabi Yusuf ya yi ƙoƙarin kubutar da kansa daga abin da aka zarge shi da shi na zina inda ya karyata matar sarki ya kuma faɗi cewar ba gaskiya ba ne abin ta faɗa saɓanin abin da ta faɗa ma shi ne to a daidai wannan lokaci sai suka zama da yiwuwar kowannen sai zama shi ne mai gaskiya amma waye mai gaskiyar ba za a isa ne farar da sarai shi ya karyata abin ta faɗa ita kuma tana cewa abin da ya faɗa ba shi ne to wa za ka ba gaskiya sai an yi alƙalanci to a nan magana alƙalanci ta kuma sai aka yi sa'a wanda ya alƙalanci ina da dangantaka da bai da dangantaka da annabi su bari a ce yan gidanci za a yi ko yan garanci an fahimta ko na ɓangaren saboda haka sai ce to ai akwai abin da za a iya dogaro da shi a ɗan sami wato makama daga shi shine batun abin da ya wakana tsakaninsu har an sami yagewar riga a kalli ta inda rigar ta yage za mu iya samun makamar yin wannan hukunci ita idan rigar ta yage ta gaba to ita ke da gaskiya yusuf ƙarya yake to wannan abin da ya faɗa cewar batun yusuf korewa kansa matsala indiya haji za ta zama ta yage bai taso ba batun ita ta karyata indiya haji za ta zama ta yage bai taso ba an fahimta ko sau da haka za a samu fita wannan abin da ya faɗa malamai suke cewa a faɗin allah da ya ce wa shahida shahidin min ahalin sai aka sami shaidawa ta salon yin hukunci da riƙe wani abu a matsayin makama daga wajen wanda yake dangantaka da ita makusancanta to waye wannan shahidin akwai maganganu a ƙarƙashin wannan gaba wasu malaman suka ce yaro ne magana a zanen goyo shigen irin yadda aka sami yin maganar annabi isa yana jariri shigen irin yadda aka sami maganar wato jaririn nan da aka yi wa jurairu kage da shi ya da babarsa shi zana da ita shi ga irin yaron da mahaifiyarsa tana shayar da shi nono ta wani ya ci ado ya yi kwalliya yana tafiya kan doki suke fatan ina ma ɗanta ya zama irinsa yake fa Allah ya sa ya zama irin shi ɗan da yake shan nono to sai wasu malamai suka ce to wannan yaron ne cikon na hudu wanda haka ta faru a wata magana kuma da aka ce ai min na, wa shahida shahidu min na. wasu suka ce dan dan uwan babanta a wata magana wasu kuma suka ce a'a dan dan uwan babanta da aka ce min ahli haɗin nan to dangin na ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba an fahimta wasu ka ce danginta ne ta ɓangaren uba wasu ka ce shi wannan mutumin danginta ne ta ɓangaren uwa kuma aka ce babban mutum ne ba yaro ba saɓanin wancan magana mai cewa yaro ne a mazanin koyo to waɗannan maganganu da aka ambata magana a bar dogara a cikinsu ta ce cewar wannan wanda yi hukunci na akalli inda riga ta yaki, a samu makamar mai gaskiya da wanda bai da gaskiya a cikin abin da ya gudana tsakanin annabi yusuf da matar sarki magana mafi inganci a bar dogara babban mutum ne mai fahimta da basira da hangen nesa su wannan magana ba yaro saboda shi hadisin da izo da maganar yaro ne yi magana a zanen goyo bai inganta ingantaccen hadisi da ya tabbata akan maganar yara na guda uku yake kuma ba wannan yaron an fahimci da ta sai abinda wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa gaskiya tana da wasu alamomi da ake gane ta da su kamar yadda ƙarya take da alamun da ake gane ta ai ba wasu yi yake mara gaskiya ko a ruwa gumi yake ya ga ruwa kana cikin kuma kana gumi in ba matsala ba an fahimta ko sukan ce ƙarya ne take ba ta ƴaƴa an gane ko duk wannan alamomi na ake faɗa na yadda ake gane mara gaskiya ko a ruwa ya yi jiki an gane ku. sannan kuma sukan ce wani lokaci labarin zuciya a tambayi fuska saboda za ku tunda wanda ya abu na rashin gaskiya ya kafa nutsuwa ya kafa sakata biya wani kusa su tara ya ba kuma kuma an zamba haka yake yi an fahimta to akwai matsala ana iya fahimtar haka aka zo ana maganar cewar ai a gurin nan fa lalle an ɗauki kaza su wasu suna ta faman damuwa da da ba abin da ya shalle shi ko wani abu ne ka ko da yasan shi bai ɗauka ba ba barawo ba ne ba ya sata ba a taɓa kama da sata ba kuma shi ya san da ɗauka ba shi to kai wani kowa ta ji hankali da shi zan yi zan hankali na yi ne an fahimta kuma da gani ma za ka ce kai A duk abin da duk da ake saka gawa da shi kamar ba a cikin sa ko me yasa su ce ce a nan shi ya san bai ba ko ba abin yin sa ne. da zo ana magana ai yayin dan da zaka shi kalin sa akan ne an fahimta to gaskiya tana da alamu da ake gane su haka ƙarya ma akwai alamomin da ake gane su wannan aya ta da mu saboda gashi yanzu an zo ana bibiyar yake wani ka ana so a gane alamar gaskiya daga ita ko ƙarya an fahimta ko sannan wannan aya tana sanar da mu halaccin shaidar makusanci akan makusancinsa a abin da ba mai iya sanin ya faru sai makusanta ai kusanci ne da ita wato ainihin matar sarki da wannan dan uwan nata ya sa ya irin wannan labarin da ba a so a ci ko to idan irin wannan ku labarin da ya zama ba kowa zai ji shi ba kowa zai san yadda ya wakana ba sai wanda yake da kusanci to in an karɓi shaidan makusanci a irin wannan abin daidai ne to da shi ne zai iya sanin abin da ya kamata ya faɗa daga nan ake iya sanin ito wasu dama tun kan aure tana da matsala ko mun sha ja mata kunya akan magana da abubuwa irin waɗannan ko ba haka ba muku makusanci zai iya shigo ya bada a a'a abin nan fa da ya faru a mu da rayuwa da mu da halayyar dan adam daga kaza daga kaza daga kaza ɗin nan ina nuna uwan mu ce ba ta gaskiya ce zai iya faɗa a ah, to ai ko da ba ɗan uwanta ba aka ce wannan yaron ki kina ɗar ɗarin ya saba miki ya taso tun da kuruciya a idanki a gabanki wani irin karfin hali ne da shi da zai iya jin cewar zai ce kusance ki an fahimta kamar yadda na faɗa a ɗan gudanar da waɗanda abubuwan akwai alamomi da ake iya amfani da su a gane gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa a abubuwan da suke faruwa ko suke gudana sannan bayan haka ita dai wannan aya da muke saka da bayani a kanta tana sanar da mu shar'ancin mutum ya kare kansa akan abin da ake zarginsa da shi ko da a ƙoƙarinsa ne ya kare kansa zai munana wa abokin ja'ida a to da yake ita ce ta neme ni ba ni na neme ka a ƙarya ta ce ne ko za ta ji daɗi yau ga yusuf ina ƙarya ta ni uwar gidansa in wata cuta za ta au abin ma haka za a yi ga mari ga tsinke da ka yanzu ma haka fi kare ta ta ga ta sake yin wani horon kunya an fahimta ko to a nan ake faɗa mana cewar a shari'ance ya halatta idan wani yana kokarin goga maka kashin shanu ya aibata kai ya bata ya halatta ka kare kanka ka tunkuɗe wa kanka zargin da ake maka ko da ƙoƙarinka na ka zarge za ka tunkuɗe wa zargin da ake maka ƙoƙarinka na ka tunkuɗe wa kanka zargin da ake maka zai bayu da ya ji ba dace ya kamuna na masa to da kai ba kamun na masa bane dan kanka kamun na masa ne dan kufatar da kanka daga abin da yake nema ya jefa an fahimta ko to wannan aya ta koyar da mu ba haka sai Allah subhanahu wata'ala yake وإن كان Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa in kana qamisuhu qudda min dubri fa kadabat wa huwa min as-sadiqin ma'anar wannan aya a taƙaice shi dai wannan ɗan uwa mai dangantaka da matar sarkin masar ya ci gaba da ɗora bayaninsa na bibiyar alamomi don samo makamar gaskiya a abin da ya da tsakanin 'yar uwarsa da kuma annabi a matsayinsa na yaranta ita kuma uwar gida gare shi ma'ana wasu suke shugaba gare shi sai yake cewa wa in kana qamisu qudda min dubr idan ku har ya zama to cewar rigarsa da aka yaga an yaga ta ne ta baya ba ta gaba ba to wannan ya ita zama wata alama akan me yace fa kaza ba akan ƙarya to ta yi ƙarya magana cewar shi ne mai ta ba haka ba ita ta nemi wa huwa min as-sadiqin kuma sakamakon haka shine yake da gaskiya shi yake cikin masu da abin da ya faɗa gaskiya ne ita ce abin da ta faɗa yake ƙarya to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi a Allah mai girma ɗaukaka ina ambata mana da labarta mana ita wannan aya da ma wacce ta gabace ta inda wannan cikon ƙarisa bayanin wannan bawan Allah ne da ya somo an fahimta to da kafin ka haɗa waccan ayar da wannan ƙarshen maganarsa a waccan ayar da wannan magana da a wannan ayar ana faɗa mana cewar ina daga cikin wato ƙwarewar wannan ɗan uwa ga matar sarki hangen nesa da yake da shi da basira ta sanin wato ainihin abin da yake ya koyo ta hanyar amfani da abin da ya bayyana sanda ta nemi ya lalata da ita har ta ji ta kulle ƙofofi ta iya gata daga ita sai annabi yusuf dan uwanta yana gun ya san abin da bai sani ba da annabi yusuf ya yi ita bare har ya ƙoƙarin gudu ta biyo shi aka samu wasu hikimar rigar annabi yusuf har ta kai ga ya gama riga yana gurin aka yi baya nan amma tun da har an samu abin da ya fito fili na wa riga to bari ne mata takala da shi wannan abin da ya bayyana mu gano abin da bai bayyana an fahimta ko to wannan ke nuna kwarewar da hangen nesa da kaifin kwakwalwarsa kuma irin wannan a cikin mutane akwai wanda suke da wato firasa da ake cewa sanin makama ta abubuwan da suke faruwa na halittar Allah da zamantakewa da gudanar rayuwa yau kamar da a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda suka suka ga wato Zaid bin Thabit da shi da ɗansa Usama bin Zaid suna kwance a cikin mayafi amma kafa su ta bayyana suke tama da dai yadda aka wannan kafar ɗaya daga cikin ɗaya suke mana da yadda aka yi waɗannan lakwancan wanda ya ne ya haifi ɗaya an fahimta a lokacin ba a gwajin jini a ce ai wato asalin sinadarin jinin iri ɗaya ne amma gani a fuska ganin yanayi isa akwai lallai akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin wannan wata shekara ko wani bawa Allah ana cewa shi malam Saliku a nan wajen tsamin boka gidan su sai ya same ni yace Allah gafa fa mana ai baka san abin da ya faru wani ce mai ya faru ai wata ran na shiga kasuwar sabon gari da na shiga layi masu da takalma da na shiga wani layi sai na ga duk wanda na gani ina mun kama da su sai na kasa haƙuri sai na samu tsohon cikin su na ce an gafa ta mana yake na ita da Allah mai alaƙa ku da wani ba Allah abubakar abbas da buɗan bakin sai ce da ni wannan baba ne a gudan wannan ma babansa ne ce ni kuma kakansa an fahimta wa ya ga masu na da yan uwa sabon gari ni ya sani kuma ni muke alaƙa da shi kawai bai san su ba bai san ina suke an fahimta amma Allah ya zuma masa fahimta da hangen nesan cewa shi a siffar da ya gani tawa da ta waɗannan ina ga da alamar akwai alama kuma sai ya zama hakan ne an fahimta ko to irin wannan yana da tasiri a cikin zamantakewa al'umma kuma in ana kula da shi lokaci kan zama mafita idan matsala ta faru an fahimta ko wannan shi ne abin da ya faru a wannan gaba da muke tsaka da bayani akai saboda haka a wannan bawon Allah ana faɗa mana cewa ya yi amfani da basirarsa da hangen nesansa ya kalla abin da ya bayyana ya kuma yi ƙoƙarin gano abin da ya ƙoyi kuma sai ya dace aka yi a kan gaba ko hangen nesansa da bayanansa ba su saba da abin da ya faru kuma an cimma haka an sami mafita saboda haka ya zama shi ne alƙalin wannan wato turka-turka da aka yi tsakanin annabi yusuf da matar shugabansa da kuma mijinta da yake da haƙƙi cikin matsala an fahimta ko sai abin da ayat take koyar da ayat tana sanar da mu cewar ana iya sanin gaskiya a gane ta a gano ne gaskiya a kuma gane makareci ta hanyar bibiyar alamomin da ake iya gani a fahimta an fahimta ku alamomi da ake iya gani a fahimta a iya gane amma yadda wata rana nake gani a media da ake watsawa wani saurayi da yake da wani uban gida shi suke zaune da shi kawai a gidan da shi uban gidan su da shi wannan saurayi Su wani abin da wannan uban gidan yake aiwatarwa wannan yaron shi ne mai kula da gidan umma baya nan shi ne kwatsam aka ce ai an nemi bawon Allah mai gida an rasa jami'an tsaro suka kama yaro suka tsananta bincike da bidiyan sai ai kutun da an san ya taho ina gidan nan kuma an san tare da wannan yaron dole a matsayar nan ba za a kasa samun sanin wani abu za a tambaye shi yaushe rabarsa da wannan mutum kuma aka zo aka rikabe cikin gida aka zo akwai alamar nan gurin kamar an tona shi ƙarshe suka tsaro kai faɗa mana gaskiya ne fa ka da ba da ya ga an ɗauko salon gane shi da kansa ya ce e kashe shi da ka kashe shi ina ka shi, ya tafi da su har cikin gidan wannan gurin da ake ganin da alamun an yi hakan gaskiya ne a nan ya birne shi Fito na da kansa aka fito da gawar an fahimta ku? to akwai abubuwan da ba aya ba ce ba hadisi ba ne zai baka damar ka san gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa a abubuwan da Allah ya halitta masu gudana yau da kullum alamomi na gudanar rayuwa da su ake amfani a gano so da da alƙali da malami an fahimta da ɗan sanda masu bibiyar masu laifi duk wannan kokarin sanin irin waɗanda gane su ina daga cikin abin da yake taimaka musu intelligence da ake cewa to amma ka yi shi da basira haɗa shi da ayo da dalili shi ne zai sa ka zama intelligence na gaskiya kada kuma lokaci zuciya ka gaya maka kana da intelligence ne ka zo ka zargi mutum a zo a bi a kai ƙarshe cewar kai ne da rashin gaskiya shi ne akan gaskiya to baka zama intelligence ka zama dolo an fahimta ko Allah ya kiyaye ba haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Masha Allah, har wayo kafin mu dora da bayani akan ita wannan aya ayat da muka fito daga bayanin ta wani abu da za mu iya ƙara fahimta tana sanar da mu za ka iya neman taimako da mutumin da yake da karatu ko gogewa da ƙwarewa wajen fahimtar al'amuran da suke masu ya gane ko saboda sarki da ya zo cikinsa a wannan matsala yaran da yake tare da shi ba da matsala ba matan nan da yake tare da ita bai tafi kanta irin wannan matsala da ita amma ka matsala ta wa zai dora wa zai wanki ki wanki yaro mata ta ce yaron gida ya fi mata ki wanke mata yaron gida ya ga an zalunce shi ko sai ya nemi taimako da gudunmawa da wanda yake makusancinta ne kuma mai gogayya da basira da hangen nesa saboda haka ana san da mutuwar idan wani abu ya taso da yake buƙatar a sako da masana sako masana ciki a sako da a wayayyu masu gane al'amura ciki to ai an fahimta ko to har wani wannan aya ta gaba Allah yake cewa falamma ra'a qamisahu qudda min dubul qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim to fa sarkin masar ya samu daman magana an zo gurin da shi ma zai tofa ta baki ake ce mana ba ra'a qamisahu qudda min dubur yayin da ya ga rigar Yusuf an yaga ta ta bayan ne ba ta gaba ba gashi kuma wanda ya yi amfani da wannan alama ya ce in ta baya aka yaga Yusuf ne mai gaskiya matar ce makaryaciya to da ya ga wannan abu ya bayyana gare shi to nan da nan sai shi ma ce to shi ma ga abin da zai ci qala innahu min kaydi kunna sai yake cewa to abin da nake so da ke wannan abin da kika yi na kazafi ga Yusuf kaɗan ne daga cikin makirci wani salo ne daga cikin irin wato salonku da kuke yi ta ku tsewa kanku abin da kuka na ba daidai ba ku gogawa an fahimta ko saboda haka ni wannan shine abin da zan ce game da abin da ya so da haka kin yi ba daidai ba kin nemi yaron nan ya biya miki bukatar sha'awa ba shi ne miki Allah ya taɗaita bai biya miki ba abin daɗi da farin ciki da murna ya faru a daga shi da ke ba matsala ba a kai ga ya da ke ba bare a ce shi wa tsatsan yaro ne ba a kai ga yasa da ke bari a ce zama yan iska ma. da dai an ɗau hanya an fahimta ko to wannan kenan abu na gaba kuma bayan cewar shi ya kubata ke kuɓa ta a gan wannan to amma matsala ta gaba da ta take ita ma daga gare ki ce kamar yadda waccan ke ce mafarinta to batun wannan kage da kika masa wannan kuma a gaban mu kika kika ce ba ma da za'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun an wannan mu fadawa ni a matsayina na wanda zai hukunci sarki na isa ni kike gaya wa haka wannan ba labari bane an fahimta ko ba makama aka nema aka gano haka ba sai kika faɗa an fahimta ko to da ko da duk kurakuran ki to amma tun da haka ta faru illa kai da kunna azim ki diki kiyaye lalle ma kirkin kuma kirkin da yake mai karfin gaske in mace ta ma kirki sai an yi da gaske a gane wani labari da ake barwa na wani da ake cewa ya tattara makircin mata a littafi kili da yake cewa da wata mace wannan littafin da kike gani makirce makircen kudi na mata a ciki tacce magani isa ke ya ba ta ta jefa a rijiya ita har da wannan ma a cikin rubutun da ka rubuta wannan <laughs> eh to ana kashi ko albara ko ya dai Allah wa kuma mu ma dai ba sani ba a cikin babin tafsiri ba sai sai da dan yi dariya to saboda haka wannan ita ce matsayar da wato ainihin aka samu kai to da kuma ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka yana gaya mana sarkin masar a ƙarshen al'amari ya fahimci mai gaskiya ya fahimci mai ƙarya an kai ga sanin cewar annabi yusuf shine yake kan gaskiya matarsa da yake aure ke shugaba ga annabi yusuf ita ce ta yi ƙarya kuma ta fahimci annabi yusuf da abin da bai ba ta kuma yi masa ƙagen abin da bai ba an fahimta ko saboda haka ta yi masa ƙage ta tuhumce shi da abin da bai da haƙƙi a ƙoƙarinta na ta rufe wa kanta aibin da ta yi ko illar da ta jawo kanta saboda haka sai ki zamanto cewa a wannan lokaci ki gaya mata cewa to magana ta gaskiya ta yi kuskure annabi yusuf bai da laifi saboda haka an yi alƙalanci an kai ga ƙarshen sanin wato mai gaskiya da mara gaskiya a wannan firka da su wannan aya abin suke koyar da mu tana sanar da mu ƙarfin makirci na mata mata su kai makirci za su da shi na da ƙarfi akwai wani Allah Allah ya ji kansa da rahama wata rana ɗansa ya je ya yi abin da i ta haɗu da wanda iwa ɗan ya dawo a cikin fushi da jin ba daɗi shi an masa ba daidai ba ya tashi sai tafi gurin babu je tsara muku ita take cikin gida ba ta nan ba ta san an yi ba ta sanya aka yi ba ɗan da ne na gaskiya ba shi ne na gaskiya ba ya gaya ba shi a kira mata baban ana nan zaune sai baban sai shi da gida fitowar da sai muka ga a gaggauce ya kama hanya ya na ala gafa ta malala ta ke yana zuwa mana abu babba ya sa an ɗoro shi an masa famfo a kan wannan abin da ɗaya zai faɗi sai da ya je ya ƙari abin da ɗaya da aka zo aka zuba magana sai zamana ya dawo kamar wasu anin jawo shi ake baya sun tafiya ba kuma ɗan da zai tafi ana nan yaƙi ba sauraro kuma to haka suke haka sai ka nisa tunani sai ka kai zuciya ne sai ka iya zama da su ba ka bace a samu matsala in ta tsara ka ta tsoro ka sai ka bata da kowa kana zafi ta haka kawai a ɗan yaro hana shi a hana shi rawar gaban hanci za ka za ka sai ga ce eh ai ko bai kamata a haɗa ɗanka rawar gaban hanci ba sai ka je ka yi bambanci aka zo aka zo magana sai kuma ka ji kunya ko kuma shi da kai da kaje kai balbali akan yaron naka a inda kai balbalin can an jima kuma sai gansu sun haɗe suna ta wasa ɗan wasan dokin sarki ana ta faman langa tare ana ta ɗan gudu tare to kuma kai ta karama sai kuma ka ji kunya an fahimta ko saboda haka a mu'amalar masu gidaje da mata sai an nisa tunani an yi abin da ya kamata ba ka ba sai ka bata da kowa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar aiki da abin da shi ne sakamako na ƙarshe bayan yanke hukunci karɓar abin da yake na gaskiya a yi aiki da shi shi ne abin da ya kamata an fahimta domin duk wani tasatittar tafa tsakanin annabi yusuf da matan sarki da kuma shige da fitan da aka yi da bibiya da kai zuciya nesa da nisa tunani amfanin yin wannan amsar da aka kai da cimma a aiki da shi ne zaman lafiya so da ka sai sarki bai ji wani abu ba shi yadda matarsa ba ta daidai ba yaron gidansa shi ne yake da gaskiya kuma akan haka za a ci an fahimta ko wanda yake sanar da mu cewar a duk sanda aka kai da yin hukunci na gaskiya abin da ya kamata aiki da wannan gaske da aka cimma ka a zubar da sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wannan sarki na masa mijin wannan mata da ya rike annabi yusuf tun kuruciya har girma mutum ne wanda yake nutsatse mutum ne wanda yake bibiyar al'amura sannan a hankali an fahimta ko in wani ne daga sanda aka zo aka yaka matan nan sai abin da ake cewa inna kai da kunna abin ai ba abin da ya dace da wanda ya rufe matarka da lalata sai a jefa shi kuku ko kuma a ganda za masa azaba ta ce ne san agon zai fara banta shi ko abin da za ka yi nan kenan ka ga ɗan iskan yaro kaza kaza kaza ko ai ba ma ta wani ana magana waya ne wani ɗan wanda ya sa baki ko a nemo wata alama da za a gane ko tun agon za a ce ka tattara ina kai na sun sai da shi ma zai iya sai da shi a ranar dama ai siyaye wanda ya karɓi kuɗinsa ko su sai zamanto ana nuna mana cewa mutum ne mai nutsuwa galibi duk inda aka da kai mutum ya kai ga rike jagorancin jama'a ba haka kawai ake ba da ko lokacin jahiliya akan duba wanda yake da sassaucin ra'ayi da haba-haba da jama'a da wato kokarin kwatanta daidai a kansa da kan waninsa su irinsa ake kaiwa ga shugabanci to shi ma a matsayinsa na shugaba ɗin ana gaya mana cewa ba wa wani shugaba ne. mai nutsuwa ne da bin al'amura sannan dan ga matsala ta cikin gida mai sosa zuciya amma ya fi ƙarfin zuciyarsa an kai ga samun abin da ya fi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya Thank you. Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in abin nufi Allah yake ce da mu A harshen maganar mijin wannan mata sarkin masar da iwa to riƙe annabi yusuf sun kuruciya har girma da dubar annabi yusuf sai ce da shi yusuf a arit an haza abinda nake so da kai kai yusuf ka kame bakinka daga wannan abu ka bar zantar da wani abu ce komai a kansa ko wani ya zo ya same a yi yadda za a rufe yaduwar abu saboda yaduwarsa zubewar martabar matan sarki ce zubewar martabar sarki ce tunda ya tsaya iya 'yan wanda suka ji wanda suka zama kusanta iya 'yan cikin gida to wannan abin da nake so da kai a arif an haza ka kau da kai daga hirar wannan abu ka ji abin da nake so da kai tunda ba ka da ne so da haka to ka ci gaba da hira abin kada garin hira kuma ka samo ne an fahimta ko cewa to yanzu tunda an samu cewa an san kai ne da gaskiya tunda kana kai ne bawa ba ɗauki matakin a lullufe abin a aibata ka a tozarta ka ba kuma yanzu kai ne zaka koma kana cewa ai ga abin da kake dama ba shine na farko ba ai kaza kaza ko la mai kama da haka to ka kame bakin shi ne abu da sarki ce shi yusuf ya yi wastagfiri li dhanbi sai kuma mata ta abin da ke so da ke a ji a shiga tuba ki nemi yafiyar laifin shi da kika ba daidai ba ki ba shi hakuri ki bar ganin haka yake da ke kina sama da shi ba shi hakuri ba ki kyauta masa ubangijin da ya mu baki da baya san irin wannan zalunci ki nemi gafara an fahimta ko wastaghfiri li dhanbiki illaki kunti min al-khati'in tabbas ce kin kasance cikin masu kuskure abinda da kika yi baki daidai ba to ma'anar wannan aya ta zo mai fadi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu matsayar da sarki ya dauka bayan fahimtar sa da hakikanin abin da ya wakana ya tsakanin matarsa da Annabi Yusuf to matsayar da ya ɗauka ita ce fuskantar da kowane ɗaya daga cikinsu zuwa ga abin da ya dace ya fuskantar da annabi yusuf da cewar tun da za a ci gaba da rayuwa wannan matsala ta faru ba tana nufin zama ya zo ƙarshe ba ne to abin da nake so da kai kada a ji wani abu daga bakinka da zai ci gaba da taɓa mutunci na da mutuncin matan nan ta yi iya bakin ƙoƙari a zama da na iya bakin ƙoƙari a wajen kyautata to kada wannan kuskuren da ya faru yanzu a manta da duk alkhairan da suka faru baya a kuma ci gaba da aibata ta ku faɗa abin da ba zai dace ka kame mutum. matsaya ta farko da ya ɗauka matsaya ta biyu da ya ɗauka bai juya kan matar ki abin da kika baki daidai ba amma abin da ya kamace ki fito ba ki nemi gafarar zunubanki wannan yaron ba wanda zai kiyaye miki abin da kika masa ba ubangiji a shirye ki da karɓar tuban bayan an fahimta ko to da ka fititu ba to a wannan aya abin da ke koyar da mu suna sanar da mu adalcin sarki a wajen hukunci kan abin da ya gudana tsakanin matarsa da yaron gidansa ko wanda ya rika a matsayin ka ya yi adalci sannan wannan aya tana tunar da mu ana son fitirta aibin wanda ya samu aiki fitirta wanda ya wani abin da in an ji za a tsara tashi shi ba a san yada da yaya ta abin da aka yi na ba daidai ba na tsarna cikin al'umma an fahimta ku sannan kuma ba a san mantawa da abin alkhairin da wanda ya maka abin alkhairi ya yi don wani abu na ba daidai ba ya bullo daga gare shi a dan jayar da rikicin abin alkhairin da a kan rashin abin a kan abin da ina rashin alkhairi guda ɗaya shi ya kamata a rufe abin da yake barna aibi na ɗan uwanka kakka yaya ta shi ne abin da ya kamata shi ne ya sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa wanda duk ile to in yana kan samun mafita daga laifinsa ke tuba in ya magafara shine malamai suke cewa at-ta'ibu min adh ko kuma hadisi ma yake nuna haka at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala dalilai na shari'a ma sun nuna haka cewar wanda ke duba daga zunubi wanda ke neman yafiyar abin da ina ba daidai ba kamar mara laifi saboda aka yafi masa zai kuma kamar bai ba in aka kawo da wannan abin aka haƙura zai zama kamar bai ba za a ci gaba da mu'amala da hulɗa wani shi ne saƙon da waɗannan ayoyi suke ba mu a karatun mu ne abinda muka dai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi mana alaikum salam Hmm. Alƙur'ani da aka saukar da shi da gaske aka saukar da shi bai ba kuma a su sai gaskiya kuma sai dan a tabbatar da gaske aka saukar da shi wa bil haqqi anzalahu wa bil haqqi dan tabbatar da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma shi din da gaskiya ita hu daga wajen wanda ya saukar da shi gaskiya ce aka faɗe ta dan a tabbatar da gaskiya a inda take ka fahimta ko anzala da anzala ya saukar nazzala ya sassaukar ba saukarwa ɗaya ba wasu ka ce yake cewa an ce wai ƙofar nan da tare da su na annabi yusuf ya rugo a guje kofar da kanta ta rika buɗe da ya sun karo sai ta buɗe sai da aka zo wajen wacce ba ta buɗe ba an riga an ci kuma shi kuma <laughs> sai a lokacin ba remote ko irin wannan kofa mai remote da ake tada da fatan karo ta ta buɗe din nan ka wuce lokacin babu wannan ci gaban ba a yi shi ba da irin yanzu ne ta wani ce to a irin ta ce to nan magana kawai dai sun kaji ka iya ta ƙurin ƙus ya eh, ta tsuniya Ike cewa cewar da ake yi idan abu na gaskiya izo a faɗe ta a yi kuma koda wajen faɗa gaske zai sa wanda sai ji ka faɗa gaske shi kuma zai ji baka baka kyauta masa ba ka mura na masa ka faɗa gaskiyar mai da ka ce, shi ba shi ne mai da zina ba ita ce ta neme shi da zina wanda hakan ba zai mata daɗi ba ta ta ita ce kuma su ba shi kulawa da tarbiyya da reno to yace to idan ma iyayen mutum ne uwarsa ko ubansa mutum a abin da yake ga ciwar ga yadda gaskiyar abin yake kuma in ya faɗa su zai ɓaci ko za su ɗauki su zafi ba a irin wannan ma haka zai faɗa eh haka za ka faɗa ka faɗa abin da yake na gaskiya saboda faɗar gaskiyar ka biyayya ce ga Allah in faɗar ta kuma saɓa wa Allah ba kuma a saɓa wa Allah don daɗaɗa wani bawa daga cikin bayan ko biye masa la ba'ata li basharin fi ma'asiyatin khalid ko fi ma'asiyatin la ko la la'ata li makhluqin fi ma'asiyatin khalid ba a jayya ga wani bawa a abin da yake saba wa Allah saboda haka ko iyayen su kisa ana so ka faɗi gaskiya ko akan waye ko akan waye walau kana za qurba haka Allah za ka jira wanda yake shan ruwa da ya ji kiran sallah ya yi sunna na waya to ai na waya su ma sai tawa an saita shi ne da lokacin da ake yin kira dan ba masallacin gwasu bane ya kira waya ce ta kira su masu wayar ai ba arna bane wanda suka saita musamman da suka saita cewa lokacin da ya shiga waya ta kira sallah an fahimta ko inda koyi yake da illa in ya zamanto abin yana da alaka da wasu wanda ba musulmi ba don gudun kasu jefa musulmi zuwa ga shan ruwa lokacin shan ruwa bai kashe to a kaucewa amma kamar ka san lokacin ne na unguwar duk ba da ya kira sallah kuma lokacin da gashi ana magana kuma ka gara nan da faɗi sai ka jira sun sanda su sun sha ruwan sun ƙasa sannan za su kira maka sallah ka sha ruwanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk